Tsohon wasan Chelsea Frank Lampard ya alkawarin ba zai yi murna ba idan har ya jefa wa tsohon kulob ɗinsa ƙwallo a raga a wasan da za su yi mai zuwa ƙarshen watan nan. ɗan wasan tsakiyar da ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafar yammacin Ingila a kakar ƙwallon bara, inda ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafar New York City PC. Daga baya ya dawo Ingila ya fara wasa da Manchester City. A wannan satin ne Premier League ta tabbatar da cewa bai taɓa sa hannu ko yarjejeniya da MLS ba, abin da ya janyo kace na ce ga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea, kuma ana kyautata tsammanin wasu daga magoya bayan na iya masa ihu a lokacin da ya dawo domin buga wasa. Duk da haka ya dai tabbatar da cewa shi bai dama ba. A lokacin da yake magana da gidan jaridar Times, ya ce na rantse da mahalarci idan na je filin wasa suka yi min ihu har na tsawon minti 90 kuma na jefa ƙwallo a raga ba zan yi murna ba. kuma ban taɓa tunanin a ƙwaƙwalwata ba cewar magoya baya za su gane me nake ciki da yadda nake ji a zuciyata ba ba zan taɓa murnar jefa ƙwallo a ragar tennis ba